Dandalin VOA zai so ya san bakoncin wa aka samu a yau. Ni suna na Khadija Aliyu kuma an haife ni ne a anguwar Rimi da ke jihar Kaduna. Na yi makarantar firamare a Universal Academy sannan na yi makarantar sakandare wato ta gaba da firamare kenan a makarantar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ke Tudun Wada. Sannan daga nan na an samu gurbin karatu a jami'ar Bayero da ke Kano inda na karanci fannin aikin jarida. haka zalika na kuma komawa digiri na na biyu inda na karanci harkar fasahar sadarwa wato masters in communication studies shin kwas ɗin da kika yi a jami'a abinda ranki ne yake so ko ko lalura ce ta sa kika yi zan ce na tsinci kaina a cikin karatun fannin aikin jarida ne kamar by chance ake cewa ko um, kin san kana naka ne Allah na nashi to gaskiya a farko ni Allah ya ga zuciyata karatun likita na so in yi wato medicine to amma da na rubuta jam uh, na farko da na rubuta sai Allah bai sa na samu yawan makin da ake bukata ba tunda a lokacin idan har kana son ka karanci um, fannin aikin likita sai ka samu jam fiye da ma ɗari biyu a lokacin to gaskiya ban samu hakan ba wannan shi yasa sai ni applying na nemi in yi karatun aikin anguwan zoma jinya kenan eh nursing to na je na yi jarabawan nursing shi ma har da interview da komi sai kuma damar na sake rubuta jam kafin wannan lokacin sai na samu maki biyu da sha ɗaya. tunda da na zo zan rubuta jam din sai ne ta tunanin wani course ne zan sa wanda nike ganin kaman ba zan samu dama sosai ba za ma su damu su bani admission a cikin shi ba saboda a kanin babana da yake shi ya rike ni bayan iyaye na sarrasu ya matsa ya ce lalle lalle in sake rubuta jam ni kuma na riga na kafa zuciya zuciyata cewa fannin lafiya nike so Dole na tashi cike jam sai na cike mascom sai na je ni wannan jaraba ta nursing da ta da interview din cikin ikon Allah kuma sai da admission ya tashi fitowa sai na samu admission na karantar fannin aikin jarida da na samu admission na zo na na yi registration da komi da komi na fara karatu sai kuma ikon Allah sai ga wancan sakamako na karatun aikin jinya na nasin inda ne applying da na yi applying dama a abu zaria da kuma gwagwada ta sai gashi na samu admission amma da yake na riga ne registration a nan sai a gida aka ce min kawai in ci gaba da nan kuma kana naka ne Allah na naci Allah ya riga ya nufa cewa wannan karatun shine hanyar cin abinci na so sai na zauna da zuciya ɗaya na mai da hankali na ci gaba da karatu wani irin maya aka fuskanta yayin da ake jami'a shin an fuskanci kalubale matsala irin ta malamai da sauransu to kowanne karatu yana da irin nashi kalubalen dole bayan da za a aikace kayi karatu baka fuskanci kalubale iri daban-daban ba amma ta fannin malamai na zan iya cewa alhamdulillah ko da yake daman kamar yadda wannan mawaƙin ke faɗin cewa jami'a gidan bankashi? idan ka je ka zauna ka yi karatu za ka samu sakamako mai kyau idan kuma baka yi karatu ba za ka sha wahala To zan ce dai ta fuskar karatu na na gode Allah mun sha gwagwarmaya amma an yi a kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sannan kuma na fuskanci kalubale da yawa saboda ina shekara ta ta uku a jami'a na aure. To kuma kowa ya san irin nauye-nauyen da ke kan aure. Duk da cewa dai zan ce na gode Allah tunda mijina yana goyon bayan karatu na amma na fuskanci kalubale da yawa. saboda daga fara da ne aure na zo na fara laulayi kusan kuma yadda harkar laulayin ciki take na fara laulayi da na fara laulayi na zo har na haihu ma muna level 4 gab da za mu fara final exams mu ga project ina yi ga tsohon ciki ga karatu gaskiya to na fuskanci kalubale da yawa amma kuma cikin ikon Allah na gama ba tare da wata matsala ba ban yi spilling ba ban yi komi ba kuma na gama da result mai kyau da sakamako mai kyau aikin da ake bukata shi aka samu eh to nan dai na yi sa'a gaskiya ina na samu aiki a fannin da na karanta kuma duk wani ma'aikaci um, da za ki zauna ki tattauna da shi musamman mu ma'aikata mata ko kuwa dai a ce ma'aikatan gwamnati kowa ba wanda zai ce miki ɗari bisa ɗari yana gamsuwa da aikin shi ko ta fannin albashi ko ta fannin yawan awoyin da yake aiki amma mun gode Allah ma akwai wanda suke neman irin aikin namu ba su samu ba mani na yi sa'a na kammala bautar ƙasa da shekara ɗaya bangiji Allah cikin ikonsa a kanin babana ya neman min aiki a gidan rediyon tarayya to ta fannin ƙalubale, akwai irin ƙalubale. da mukan fuskanta a matsayinmu na mata saboda akwai ayyukan da ake ganin cewa kamar mun shigo ne da ka ko da yake ni misali in na tashi kullum zan ba da misalin kaina ne a lokacin da nike bautan ƙasa a gidan rediyon jihar kano akwai mutane da dama da suka koya min aiki wanda kuma zan yi tutiya in ce gaskiya suna ɗaya daga cikin mutanen da suka taimaka min har na kai matakin da nake a yanzu suka koya min fassara an koya min yadda ake rubuta labarai an rubuta yadda an koya min yadda muke rubuta report to da zan zo na samu aiki kuma sai aikin ya kasance min kamar maimaici ne sai dai kawai ka daɗa neman gogewa kuma a fannin irin kalubalen da nake fuskanta na fuskanci kalubale da yawa akan aikina musamman akwai lokacin da ban fi shekara biyu da samun aiki ba na je maternity leave na da dan na haihu ne ma a lokacin sai aka mai da ni teburin siyasa kowa kuma ya san irin yanda ake fama a teburin siyasa nan kuma ni na kasance mace ta farko da ta fara gudanar da shirin siyasa a gidan rediyon mu na pyramid fm da aka mai da ni mutane da yawa ma na cewa ai ba zan iya ba ba zan iya ba ba zan iya ba to a na samu wanda ya koya min akwai wani abokin aiki na abubakar adamu rano ya taimaka kwarai sosai wajen koya min aiki saboda yana ɗaya daga cikin mutanen da ba zan taɓa manta da su ba a fannin aiki na bayi da muguntan koya aiki aka koya min na fara gudanar da shirin nan tun ana ganin ba zan daɗe ba ba zan daɗe ba alhamdulillah ne wurin shekaru uku ina gudanar da aikin siyasa menene ki a rayuwa ina kike son kiga kanki nan da yan shekaru gaba kaɗan ko a yanzu ma ban ki in zama international broadcaster ba dan mukan ga cewa shine kaman pick na aikin jarida ka zamo ka fara from somewhere ka fara daga wani wuri ka ganka a irin manya-manyan kafafen yaɗa labarai na ƙasashen ƙetare da ma na duniya baki ɗaya babbar shawarar da zan ba matasa shine dai na farko a dage a nemi ilimi saboda duk wani wanda ga ya yi shura a rayuwa ko ya kai gaci to gaskiya ilimin shi yana ya taka muhimmiyar rawa saboda na farko idan baka nemi ilimi ba zaman banza ba shi da amfani ba zai haifar da komi ba sai bacin rai da zubewar mutunci. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.